الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da hudu wadda daidai da a 21 ga watan bakwai na shekara ta 2013 za mu tashi sabon darasi na karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka za mu tashi aya ta 100 da ashirin da talatin za mu tashi aya ta 137 na'am da talatin da hudu. Eh, wajawazna bi bani isra'il a ah, wannan akwai mutane da dama da suke rubuto a ah, sakonni na neman addu'a akan bukatu ah, da kuma da neman a yan uwa su musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wani tsanani da suke ciki ko kuma ya ba su biyan wata bukata tasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin waɗannan bayi nasa ya san su da waɗanda suka nema mai musu addu'a da wanda ma ba su nema ba da mu ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dukkan tsanani ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya sanya mu cikin waɗanda suke samun istijaban addu'o'insu a wannan wata na Ramadan. wannan ya ce don Allah a ja hankalin mutane wajen tuba da komawa ga Allah don damunar bana abin tsoro ce sai hadari ya haɗu sosai kamar za a yi ruwa mamako amma sai ya baje ba kuma tare da mutane suna tuntuntuni game da hakan ba e, wannan yana da kyau wato a rinka kula da abin da ke gudana tsakanin bayi da Allah jalla wa'ala kuma a rinka ganin irin abubuwa waɗanda suke na alamun ibtila'i ne zai zo don a tare shi da istighfari da tuba ga Allah ba wata musiba da take afkuwa face da zunubi kuma ba abin da yake kwaranye ta yaye ta in ba wato istighfari da tuba ba Dan haka wannan nasiha da dan uwaye ya janyo hankalinmu a nasiha ce mai matukar muhimmanci koyaushe ana kiran yan uwa da ana kiran musulmi da siraddul mazalim su tuba zuwa ga Allah saboda fatan Allah maɗaukakin sarki ya yaye tsanani hakika kam cikin kwanakin nan za mu lura musamman dai a waɗannan garuruwan namu da suke nan arewa sosai a ruwa ba kamar kwanakin baya ba saboda haka mu yawaita istighfari da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka a wannan yake cewa akwai wata gawa a gidan tarihin misra shin gaskiya ne ita ce gawar wannan fir'aunan na zamanin annabi musa e akwai a gawawaki na sarakunan misra daga ciki har shi fir'aunan da malaman tarihi suke cewa shine ya zamani da annabi musa min fita a kuma a wannan misdaki ne na faɗin allah ta'ala da ya ce falyoma nuna ka bi badani ka lisa kuna liman khalfaka aya a yau za mu tsirar da kai da gangar jikinka domin ka zamanto aya ga waɗanda suke bayan ka a ga kan cewa ga fir'auna da yake cewa shine ubangiji da ya fi kowa yau ga shi sandararre matacce ba shi da ikon komai ya zamanto babu shi don babu abin da ya fi wulaƙanci irin babu babu Allah ta'ala ya ce hal alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura zamani ya zo mutum da bai zamanto wani abu abin ambato ba ba abin da ya fi wulakanci da kaskanci irin babu to mutum da babu ne sai ya zamanto samamme to sannan kuma ya koma babu din to yau ga fir'auna ga shi nan a babunsa a cewa shi ba koman komai ba ne matacce ba shi da rai ba shi da ikon busa rai ga kansa ballantana ga wani wanda wannan aya ce kamar yadda allah ta'ala ya ce zai sanya shi ya zamanto aya ga wanda suke bayansa wannan ya ce menene halarcin mutum ya sayi kaya kamar tattasai ko tumatur busasshe a lokacin kakarsa ya ajiye bayan ya yi daraja ya fito da shi ya sayar a shi ciniki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan bawa wanda yake mai sassautawa wajen ciniki mai sassautawa wajen saye saboda haka a asalin yin haka mutum ya sai abu yana jiran ka yana jiran lokacin da wato kimarsa za ta tashi sannan ya sayar wannan babu laifi domin ba wanda zai iya haka sai wanda yake da wadatar da zai iya yi din idan yana idan ba shi da wannan wadatar ba zai iya ajiyawa ba dole ya je ya juya shi ya sami yan ribar kankani ya sake sayowa ya sake juya shi Abin da aka hana wanda aka ruwaito hadisi mursal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtakiru illa khati ba mai boye abinci sai wanda yake wato mai ganganta saba ma Allah shine a lokacin rashi da lokacin bukatar abu mutum ya zo ya saya sannan ya boye kamar lokacin da ba a samu lokacin da ba kakarsa ba ka saya sannan ka boye sai idan tsanani ya yi tsanani sannan ka fito da shi to wannan shine abin da yake al-muharram a ku duba bayanin da abu sulaiman al-baji ya yi mai sharhin muwatsa a cikin al-muntaka malamin mu sheikh muhammad al-muktar yana cewa a cikin malaman fikihu ba wanda ya bayanin hukuncin al-ihtikar wato koya abinci da hukuncin sanya kayyada farashi da kayyada farashin kayan masarufi Yadda hukuncin yake a cikin shari'a irin wannan bawa irin wannan malami alqadi abul walid albaji wanda ya sharhin muwatta mai suna almuntaga a ciki ya nuna cewa wannan shine a madhaban alfuqaha kuma kun san malamai suna faɗan cewar masu tijara iri biyu ne akwai mai taklibi mai jujjuyawa ya sayar ya saya ya sake sayowa ya sayar akwai kuma wanda yake yana saya yana jiran yana jiran wato imar abu ta tashi domin ya sayar wanda suka yi tafsili wajen zakkarsa saboda haka asali wannan ya halatta da yake da bai halatta ba shine wanda na ambata mutum ya sayo abu ya sai abu lokacin da yake da tsanani babu isasshe sannan ya kara koyewa a wannan shine abin da ya sauka na tambayoyin da zamu ansa insha Allah sai kuma mu fara karatunmu kamar yadda muka ce za mu tashi aya ta ɗari da talatin da hudu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاوننا ببني إسرائيل البحر 138 ita ce ayar da za mu tashi وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم الله يتي جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر كما مكاكيتري da bani Isra'il muka ƙetarar da su a wato teku shine tekun bahar maliya wanda ake ce masa baharul ƙulzum kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar ko da yake malaman tarihi na zamani suna da nasu ra'ayin suna cewa ba wannan tekun ba ne la'alla amma babu tabbas suna cewa wata buhaira ce wani tabki ne da ke tsakanin da ke tsakanin wato misra da kuma da da sahara din sina a alkur'ani bai yi nassi akan wanne ne tekun ba amma ya ce albahar yana nufin tekun nan da yake wato shine ambatansa ya zo a cikin cewa fanta min hun fa'agara na hun filiyam domin aliyam da albahar duk sunaye ne na abu ɗaya wato teku ruwa wanda yake mai tsananin yawa Allah ya ce muka ƙetarar da bani Isra'il muka ƙetarar da su teku fa ƙaumin ala qaumin na ala asunamin lahun sai suka zo ga waɗansu mutane da suke lizimtar bauta ga waɗansu gumaka waɗanda suke suka waɗanda suke nasu qalu ya musa Allah na ilaha sai suka ce ya kai musa ka sanya mana abun bauta kama lahum aliha kamar yadda waɗannan suke da iyayen bauta qala innakum qaumun tajhalun annabi musa ya ce lallai ku haƙiƙa mutane ne ku waɗanda kuke wato kuke cikin jahilci da wauta inna ha'ula'i mutabbarun ma fihi su waɗannan haƙiƙa halakakke ne abinda suke a kansa wa batilun ma kanu ya'malun kuma batacce ne abinda suka kasance suna aikatawa qala a ghairallahi abghikum ilaha ce shin wani Allah zan nema muku ya zamanto abun bauta wa huwa faddalakum ala alalamin alhali ku shi Allah shine ya fifita ku akan talikai ya zabe ku da zamantowa zuriyar annabawa da manzanni wa id anjaynakum min ali fir'auna ku tuna yayin da na tsirar da ku daga mutanen fir'auna ya sumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku azaba wadda take mummuna mummunan azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴayanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da eh, eh, wato matanku wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i mai girma daga ubangijinku Allah madaukakin sarki ya ƙisanta mana wannan kissa ta bani Isra'il cewa bayan ya halaka wato fir'auna da mutanensa ya tsirar da bani Isra'il suka ga halak suka halakar da fir'auna a idan su suka gani fir'auna da yake suke suka yi wato fir'auna da shi da iyayensa da su bani isra'il da iyayensu suka yi shekaru masu yawa ƙarƙashin ƙanginsa yau gashi Allah ya tsirar da su daga gare shi tare da ƙarfin mulkinsa da rundunoninsa da ya taro su ga baki ɗaya da irin cika bakin da ya yi kan cewar za su fita su cimma bani isra'il sai ga su Allah ga baki ɗaya ya halaka su sun ga wannan to sai kuma Allah ya gaya mana abin da sai kuma ya so ma kissanta mana yaya mu'amalar bani Isra'il ta kasance tare da annabin Allah bayan sun ga yadda sunnar Allah take na wato rinjayen gaskiya akan ƙarya da kuma kan cewa koyaushe gaskiya ta koyaushe ƙarya ta zo ta fuskanci gaskiya ƙarshen al'amarin nasara ga gaskiya ne to Allah ta'ala sai ba mu labarin cewa ya tsirtar da su daga teku domin sai da suka fita tukuna ga baki ɗayansu kuma fir'auna da mutanensa suka shiga cikin teku ga baki ɗayansu Allah ya sa teku ya teku ta haɗiye su to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewar bani Isra'il bayan sun tsira daga halaka sun tsira daga fir'auna sai suka zo suka samu waɗansu mutane da suke wato ibada ta ukufi al'ukuf shine lizimtar bauta dare da rana wato sun lizimci bauta suna ukufi sun lizimce ta sun dawwama kan bautar gumaka kuma ya ce asnamin lahun gumaka waɗanda suke nasu ne wato su suka sassaƙe su suka ƙirƙire su su suka mallake su ta yaya mutum zai bauta ma abinda shi ne ya mallake shi don ya nuna wato wautar waɗannan mutane bani isra'il da suka zo suka ga wannan sai suka ce ma annabi musa mu ma ka sanya mana ababen bauta mana kamar yadda suke da kamar yadda waɗannan su ma suke da gumaka suke bauta musu mu ma kawo mana wani gunkin da zamu bauta ma wanda kamar yadda suke da gumaka mu ma ka kawo mana mu ma ya zamanto abinda sauran al'umomi suke yi mu ma muna yin sa to a cikin wannan akwai koyi da kafirai wanda yake tir da wannan koyi ya zamanto cewar mutane suna koyi da wata al'umma a cikin mafi munin abin da suke akai kamar mu ne a nan yadda za ka ga muna koyi da al'ummar kafirai a cikin mafi munin abin da suke da shi shi ya yasa yayin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta sabon musulunci bayan an gama yakin bayan an gama fathu makka an tafi yakin hunain sai suka zo suka wuce da wata bishiyar magarya koriya sharkatuwa suka ce ya rasulallah iji Allah na zata anwatin kama lahum anwa. anwat mu ma ya rasulallah kamar yadda mushrikai suke da bishiyar magarya da suke rataye ta kubbansu in za su tafi yaki sai su je su rataye ta kubbansu a jikin wannan bishiya da zummar cewa yin haka kiran sa'a ne yin haka kiran nasara ne idan suka yi haka wato ta kubbansu za su wato za kawo musu nasara sai suka ce ya rasulullah mu ma sanya mana wannan bishiyar ta zamanto mana zatu anwa mu ma mu rinka rataye ta kubban mu muna neman albarka da nasara ta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara Ya ce Allahu akbar inna sunan a cikin wannan akwai nuna cewa ɗaya daga cikin abinda musulmi yakan yi yayin da ya mamaki shine ya kabbara domin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara ya ce inna sunan haka hanyoyin take hanyoyin haka suke wato hanyoyin al'umomi wajen al'umma ta koyi da wata al'umma kafira la suna na man kana qablakum lalle haƙiƙa wallahi za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku yace inna innakum qultum kama qalat banu isra'il li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kun faɗa kamar yadda bani isra'il suka ce ma annabi musa ka sanya mana abin bauta kamar yadda waɗannan suke da wato ababen bauta ba Allah ba to kaga wannan duk da yake ba cewa suka yi a sanya musu abin da za su bauta ma ba amma sun yi wajihul shaba inda suka yi kama ɗin shine sun yi koyi da al'umma kafira sun yi koyi da aiki na al'umma kafira kamar yadda bani isra'il suka ce ma annabi musa ya ba su dama su koyi da al'umma kafira a cikin shirka nasu ya fi muni amma na sahabbai na waɗannan musulmin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kama da bani isra'il wajen cewa sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su su koyi da al'umma wajen take kafira kamar yadda bani isra'il suka nemi annabi musa ya sanya su su koyi da al'umma kafira sai dai su bani isra'il sun nemi koyin da za su yi a cikin shirka ne su kuma su kuma waɗannan sababbin musulunta sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu su tabarruki da abinda mushrikai suke tabarruki da shi duk da ba su ce za su bauta ma wannan bishiya ba to wannan ya nuna cewar koyi da al'umma a cikin abin da yake daga cikin keɓantaccen al'amarin addininta bai halatta ba idan a cikin kafirci ne sai ya zamanto kafirci in ba a cikin kafirci bane kuma ya zamanto sako daga cikin manya-manyan sabon daga cikin manya-manyan kaba'ir kuma abin munin shine yayin da al'umma take koyi da wata al'umma ya laita tana koyi da kyawawan abubuwan ta ne sai ga suna suna koyi da abin da yake shine mafi munin abin da al'ummar take akai kamar wannan al'umma da bani Isra'il suke koyi da su tarihi ya nuna cewar su ne waɗanda ake ce musu kana'aniyun a tarihi a kuma wajen malaman tarihin zamani suke ce musu alfiniqiyin wato phoenicians su ne ake sifanta kanta su ne asalin mutane